Assalamu alaikum daga Hausa fourteen channel a yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna hali jari wanda Zainab Lawan Brigade ta wallafa in masu sauraro suna biye da mu mun kwana ne inda muka ji Ahmad ya ce in dai akan haka ne ayyu ayyu su gwaggwar Ramatu yadda suke so dama saboda gidan suke kula fati sai zalama zalama suke tunda dai aka gama ginin suke ta zutuwa har cewa suke gidan Zubaida yasa daga jin an gama ginin suka takura ayi auren in banda son son yaya yaya mai haƙuri ne ta yaya za su ce bashi mata kuma su su yanke ranar ɗaurin aure sai ka ce wani ɗan ƙaramin yaro to masu sauraro nan muka dakata yanzu zamu cigaba ku cigaba da subscribing ɗinmu a Hausa 24 channel masoya muna tare da ku Naziru yace ai don sun san sun san ya yi musu biyayya ya ba zan iya yi musu musu ba in dai ni ne sun ma isa su tunkarin ni da zancen aure Mansur yi dariya shi ko shakurumin ka ɗan uwa kai ma taka amaryan tana nan tafi domin gaba ɗayan ku an baku mata in kun ta tayin hajiyar mu ai kwa bige a karɓar tayin su gwaggo Turai na san tunda suka ɓullo ta auren zumuncin nan ba za su ƙyale ku ba su ce dai an gama gama na Zubaira za a yi naku Aliyu ya ce ashe dai ashe dai bana za za mu sha biki tunda su yaya Nazir ma za su gwangwance Mansur ya ce ai har da kai don 'yan mata uku ne sun lissafa ka san Gwaggo Turai ma biyu ne a gabanta Aliyu ya ce haba dai sun ma isa su rainawa mutane hankali ni yanzu mace ko a kafa aka ɗaura min aina ƙyaƙƙyafe ta na gudu Ahmad ya ce wai shin yi da gaske ko da wasa Sai ya ce kai haba wasa ne ka san yaya Mansur da Zolaya Mansur ya ce babu batun Zolaya a nan kuma sun gwaggwara mutu za su yi abin da ya fi haka ma da su suka yi muku auren 'ya'yansu har ku yi mamaki don sun ce kowa zai aura zumunci za a yi Ahmad ya hangama baki cike da mamaki ya ce in ku ku gaggauta neman aure ba har kuka bari suka tuntuɓe ku da zance dole ku yi musu biyayya don ku mahaifinku yana da rai ba zai ɗaure gidan ku yi wa ƴan bori ba tunda sun ce suna son su aure muku ƴaƴansu don ba ƙaramin zumunci kun ga ai sun kawo babbar hujja Ahmad ya ce mun fa san halin mutanen nan kawai a baki ne suke faɗa haka amma a zuciyarsu ba haka abin yake ba ta ce ko ma dai me suke nufi ai maganar ku kenan gara su yi ta muku ƴaƴan nasu tunda na yi na yi da ku ku ya aure kun ƙi. Nazir ya kalli Hajiyarmu yana dariya. Mu dai Hajiya ki matsa Yaya Mansur ya faɗa miki gaskiya al'amari ko da gaske yake mu sun abin yi don ba zai yiwu kamar mu mu a ce sai an zaɓar mana matan da za mu aura ba gara Yaya Mansur da yake Allah ya ba shi zai iya karɓa amma mu ba za mu iya karɓar 'ya'yansu ba ba ko sadaka za su ba mu ba ma so a kasuwa don na ga alamar mutanen nan ne ma suke su takura mana shi ya sa suke saka mana ido. Hajiya ta ce ai komai suke yanke kanka a kanku kun yi min daidai maganin ku kenan. Ahmad ya dubi Hajiya tunda yake haka ne ni dai Hajiya wataƙila kin duk inda wataƙila ki duk inda aure yake ki nemo min tun kafin su gwaggo turai su yunƙuro don ba zan iya auren waɗannan ƴaƴan matan na marasa fasali ba don wannan hancin nasu kamar an doki tebur a kan titi amma ban sani ba ko yayana zai zai iya auren wannan mai ƙaton goshin. haka kwashe da dariya ta ce ko ma yaya suke ai ku ne kuma dole dole ku kira su da ƴan uwa masu ƙotan ga goshin Aliyu yayi carab ba lallai bane Hajiya don kwata-kwata babu muka yi kama bare a kira su dangin mu wanda wanda bai sani ba ma zai iya ce musu haɗa irin da su don ko a makaranta na ga Zubaida nan bana kallon da bare ma a ce ƴar uwata ce Nadir ya ce ai don magana ta ta baki ai baza ta gagara ba gaisuwa kaɗan ta raba ka da ita Aliyu yace ai yaya baka sani ba na abin kunya ne na nuna na san wannan yarinyar kaga irin ƙawayen da take yawo da su da irin rashin mutuncin da suke shaƙawa a makaranta don suna takama su ƴaƴan wasu ne kama kansu aka fara karatu a jami'a Ahmad yace karatun jami'an nan yanzu da ya zama gulu ɗaya ai yanzu ba wani tsantsar karatu ake kamar lokacin da muka yi namu karatun ba wai me take karanta ne Aliyu ya car baki ba wata tsiya ba ce zolaya fa take karanta kuma shine course ɗin da aka bata nazari facial dariya ce amma shine take wannan lalle kamar mai karatun medical yasa baki. Ai course ne mai kyau don dai ta ƙi da hankali ga karatun ne. dai ta yi shiru hirar zube da ta ƙi ƙarewa sai kushe ta suke ta faffoge su ta ce ya ishe na haka dare ya yi ku je Fatima tana zaune a falo tana rubuce-rubuce a kwamfuta Aliyu ya shigo falon yana waƙe-waƙe cikin harshen Turanci ta ɗaga ta kal da murmushi. Yaya Aliyu ya aka ka dawo da wuri haka ko baka da lakca yamma? Ba ni da wani lakca tunani baro school don na ɗan shiga gari. Daman kai nake jira ka dawo ka kai ni salon zan iya gyara na Haba malama yau dai inda za zani ai in ce ko sati ba ayi ba na raka ki kika kitso kar ki maida ni wani bi ta zaizai mana kenan duk inda zaki ina biye da ke kamar jela wato so kike a ce na zama ɗan riƙon jaka ta ɗan yi murmurar ce kai yaya ni da kai ba ba ta ɓaci kitson da ka ke cewa ka raka ni wajen sati biyu kenan fa na ji zan kai ki amma sai na samu sai a share maganan gyaran gashi a yi magana abinci mai za zan samu naji wani ƙamshin ƙamshin kicin me kika girkawa ne tace ga abinci can a aduna tebur ka ɗebi wanda kake kake son amman ƙamshin da kaji kicin ɗin kicin ɗin nan nake shiryawa yaya Nazir na gama zan ruba zuba mai yaci in dai yaya Nazir ne ba lallai ne ci ba. kin san ba kowane irin nau'in abinci yake burge shi ba gara ni da na kamshin ki je ki zuba min in kwashi gara in ji daɗi kai kai ki wajen gyaran gashin amma in baki gaggauta zubo min ba ni ba zan kai ki ba tace shikenan je ka ci abincin ka in ya dahu zan ji zuba maka daman ba wani ke girkawa ba farfesun nama ne kuma bai nuna ma nuna ba Aliyu cikin tsokana yace ashe dai yarinya tana son zuwa salon na ɗauki ka ɗauka zaki bani nima na kira kiya in ga mai mai kai ya faɗa yayin da ya ji kujerar gaban teburin ya fara buɗe nau'o'in abincin da aka shirya rana a daidai na sannan da ta shiga bacci ta fito falon tana tambayar Fati Nazir ko ya shigo ya ci abincin rana ce ban ga ya shigo ba ina jin baya cikin gida yana nan tun safe ya ce min yau ba inda zai Fatima ta ce ayya ban san yana nan ba gashi har karfe uku ta lalle yaya na zai kome ana shi neman abincin rana bari na shirya mai abin da na dafa mishi na kai mishi tashin ta ce yanzu haka yana can yana lissafe lissafen kuɗin kin san ɗan kasuwa ba a raba shi da da lissafi Fatima ta yi hanzarin rufe kwamfuta ta shiga ta ɗiba abincin kan tebur ta zuba farfesu duk ta jera a kan tire ta nufi sashen na ta murɗe ƙofa falon na da girman kwarai baya ga lallausan kafet ɗin da ke makala a makeken falon akwai kamshi zan kujerun alfarma da suka yi wa falon kawai a gefe ɗaya kayan kallo ne birjik da nau'o'in kala kala na kicin kiɗe kiɗe zamani wanda aka tanada don nishaɗantar da more rayuwa duk yadda take ganin kyau ruwan sashen yaya masu da yaya Ahmed amma ta taga sashen yaya da ya fi su ta shiga yana zaune kan kafe yana waya da wani abokin business ɗinsa daddaɗan muryar ta ratsa duk nan shi da sauri ya ɗaga a suka dubi juna ganin Fatima sai ya saka ɗan lallau sannan ya yi sallama da abokin magana ya ajiye waya ta tsaya gaban shi cikin nutsuwa ta riƙa ta ajiye tire ɗin tare da faɗin ga abincin nan ka jin ka ci ba biyo ka da shi cikin fara'a ya ce kin kyauta kamar kin san yunwa nake ji yanzu na shirin fita na neman shi kin damu da yayan naki yi ta yaya ba zan damu ba alhalin rabonka da abincin breakfast me yasa tun safe baka shiga cikin gida ba akwai abinda ya tsana ni lissafin kuɗi nake ta zan shiga ban banki don gobe nake shirin barin kasar. amma wannan karon ba Italiya ni ba China nake son zuwa me kike son na siyo miki tace duk abinda ka gani mai kyau ka siyo min na riga na bawa yaya Mansur list ɗin abubuwan da nake buƙata tun daga kan hanya kayan kwalliya zuwa turarruka da na san gobe zaka tafi da ban bashi ba ya ce da fatan idan kin fara karatu ba za ki dinga amfani da waɗannan turarrukan naki ba ko ba kwa yi magana karatu da ya mansur ba emin eh, ya ce sai sati mai zuwa zan zan wani kwas kike sha'awa cikin hanzari ya ce yana da ai bani da zaɓi na bar masu wuƙa da nama ta faɗa tare da miƙa tana shirin barin falon dakatar da ita kuma kike haka daga kawo min abinci ko zuba min baki ba kika shirin tafiya kam kike ake kora ko wani abu zan ki zaki a cikin gidan ba abinda yi ina sauraron kamar yaya Aliyu ya tafi ya za ku da Aliyu wajen gyaran gashi zan raka da ƙyar na yadda zai kaini ba ba ranan ga ya kai ki gyaran gashi ba ko kullum kuke zuwa salon ɗin ranar da ka ga mu da salon muka je ba kitso ya ni to ki zauna zauna ki sallame ni in naci abincin na gama abin abinda nake wajen yamma sai na kai ki ce dai abincin naki yayi daɗi ka bari ka ci sai bakin ka ya faɗa mana ce ai na san halin ki ba kya girki kowa irin abincin da kike shirya wa yayan sun na lura komai nashi daban ne ba kya iya haɗa shi da kowa sa kai yaya na zo komai na dafa mishi kai ma ai nan ba haka to me yasa ɗazu da safe baki bani abin da kika masa ba ba wani abu na dafa mishi ba kuma tsami kurum kai kuma na san baka dame bai dame ka ba yace ba wani ban yarda da ke kunun zaki ta santi har yana ya banki a gaban Hajiya ban sani ba ko sugar kika zabga a kunun da ya yasa ki santi don in ba haka ban ga abin santi ga kunu ba ce kai ne dai baka sa san daɗin ba kuma an suna ya tara ko ka samu kunu mai daɗi zaka yi santi sai dai idan wadataccen tsamiya ko kayan ƙanshi ba kaga sha Yaya Mansur baya son suga a kunu ko fura haka nake dama mishi wai idan ba suga fi jin garɗinsa lallai yarin lallai yaya Mansur bai san daɗi ba ai ba zan iya shan abu mai ruwa ba suga ba ta ɗan filet ta zuba mishi abinci ta zuba mishi a farfesu ta tura gaban ya zaunar da ita ya hana ta tafiya har sai da ya gama cin abinci tana shirin kwashe kayan sai ga Ali ya shigo ya ce ke ni fa na shirya fita nake son ki je ki shirya sai na sauke ki in yi miki gyaran gashin sai ki dawo a motar haya Nazir ya ce ka baka da hankali zaka bar ta shiga tasi ko baka da labarin ana satar mutane a garin nan Aliyu yayi dariya ce haba ya ita kuma tana za ta bari a sace ta ko masu yankan kai sun ganta ba za su ɗauke ta ba don ganin wannan kan na Fati ba zai yi kirki ba suka dariya ga baki ɗaya. Fatima ta ce ni dai tafi abinka na fasa in dai wannan zai kai ni. Ya ce ya Nazir ɗin da kai za ka kai ta ba sai ka wahalar da kanka ba. Kawai ka ba ta mukulli ta iya tuƙi. rana ita ta tuƙa ya masu cikin murmushi ya ce wai haka Fati ta ce rufa min asiri za zan iya tuƙa ba babbar mota irin taka in dai za ka kai ni. kawai ka kai ni kar ka dakata maganar yaya Aliyu dama haka yake baya son naga gari ko Hajiya ce ta ce ya fita da ni sai yayi ta jami'ar rai sai ya ce kin ga rabu da shi je ki shirya ki zo na kai ki bayan wajen salon ɗin wurin da kike so zuwa duk zan kai ki ta kwashe da kayan abinci ta ta fita tana dariya tana yi wa Aliyu gwalo ya ce da ni kike zancen zaki sake cewa na kai ki ungu ne eh, shi ma Aliyu ya fice na zai girgiza kai yana musu dariya Fati ko bata bata lokaci ba cikin abin bayan minti goma ta shirya ta fito tsaf cikin shigar alfarma wa kalar baki da yalo mai hoton ƙananan ta yi kyau sosai a cikin atamfar ta yi wa Hajiya ta a haraba gidan suka haɗu da Nazir sai suka juya wajen motar shi sai da suka yi a tafiya sannan Nazir ya ce wai wani irin salon zan kai ki ne waye mai kwantata mai wani wajen zan zuro ya ce kai fati ke da akwai ki da son ganin gari ni amma zuro ai yayi ni ta ce ko kaɗan yaya na kawai dai wajen ne sun ƙware ƙware sosai akan aikin su inda na je idan ba wajen ba naga ga ƙware su ba kai zuro ɗin baya gyaɗa kai ya ƙyarya kwana ya hau wani titi basu yi nisa so akan titin ba ya lura da wata mota a na yi musu sigina da farko bai ɗauke ɗauka da su ake ba sai da yaga an ƙi daina ya ce wai fati kin ga wancan motar kamar mu take tsayawa gaskiya ni ban san lambar motar ba ta ce ni ma tun ɗazu na lura da haka don tunanin nake yi biyu da kila wani abokin naka ne ya gangara a hankali gefen titi yayi parking ita ma diyar motar tayi parking Nazir ɗin bai fito daga bai tsaya na jira yaga ko waye mamallakin motar mai lambar Bino Bino mutane biyu ne suka fito daga motar mace da namiji amma da alamar namijin direba ne yayi wa zai sallama na zai fito ya miƙa mai hannu suka gaisa alamar Fati ta yoyo da hankalin hankalinta kan karatun Qur'ani da ke fitowa daga rediyon motar cikin nazari ta buɗe motar ta fito Fadila cikakken wata irin sarƙaƙƙiyar murya wadda aka kira da Fadila ta ƙaraso da gudu ta rungun Fati tana sauƙin ganin ta na zai yana lura da yadda Fati ta firgita da saukar da wata a jiya zuwa ta ƙara ambaton sunan Fadila Fadila ta amsa na an Fati a shirin kangare ke ko kika shiga tun da muka kandi babu duriyar ki na yi cigiya har na gaji ko wanda ya san ki ban samu ba sai gashi yau Allah ya haɗa mu ko da yake duk laifin ki ne muka yi school nayi nayi ki bani address ba baki neme ni ba Nazir da yi saƙa-saƙa yana sauraron su da ya ɗauki Fadila ƴar uwar Fatima ce amma da yayi la'akari da kalaman Fadila sai ya fahimci ƙawarta ce da suka yi makaranta tara kuma ga alamar ƙawa ce ta kusa sosai sai dai abin mamaki yadda ba ta san gidan su Fadila ba Fatima ba yayi bala'in mamaki zurfin ciki irin na Fatima yana lura da yadda ƙawar take ta murmushin ganin ta amma ita ta kamar bata san ganin Fadila ba yadda ta nuna firgitar da ganin ta ashe babu basu kadai ba Fati take wa ƙunbiya ƙunbiya ba har ƙawarta to Fatima wata irin ce anya ko mutum ce ko dai adana ce da da ko bai san komai game da ita ba amma ya ƙudurci a tunda har yayi sa'ar ganin wadda ta san Fadila Fatima da sannu sun gano mai asalin wace ce asalin wace ce sai a lokacin Fadil ta lura da Nazir ta rike baki cikin mamaki Fati kar dai ki aure wai wannan ne oga cikin sauri Fati ta ce haba yaya na ne yaya Nazir ga ta gaishe shi shi ma ya amsa mata a ko mutum ce Fadil ta sake cewa ko Fati da dai yau Allah ya haɗa mu sai ki bani adilal ɗin ki Fati Fati cikin dabara ta kwashi gwaske zanzan ta jefa mata tambaya ai yanzu wani karatu kike yi Fadil ta ce ina BUK ina karatun biological ke fa kike yi? Fatima ta ce da kyau ni kam zan yi jam ne cikin mamaki ta ce me ya fara kike delay har shekara ɗaya? Ai na ɗauka kin fara karatun medical ɗin kin ɓagarwa ta ce kawai ikon Allah ne ina mutanen gidanku da wannan mai aikin taku mai barkwanci zai ta ce duk suna nan lafiya suna yawan tambayar ke zan yi musu albishin ɗin da na ganki zai ta yi dariya kawai Fadila ta ke cewa kuna saura na tsayar da ku ku bani address din in Allah ya yarda zan ziyarce ki Fati dai cikin batarwa tace haba ai sai na ki ziyarta waya yi kika gane ni Fadila tace haba Fati ai kamannin ki za su taɓa ɓace min ba daga nesa na hango ki na sa direba ya tsayar da ku Najib da ya ga makarantar Fadila ba bata son faɗa address ɗin ku don haka yace ina ganin kawai ku yi musayar lambar waya in Allah ya yarda zamu ziyarce ki ni da da Fatima nan take suka yi musanyar lambar waya Nazir ya ɗebi kuɗin da bai san adadin su ba ya bawa Fadila ya ɗebi wani ya bawa ya bawa direba duk suka yi godiya suka rabu tare da alkawarin da zai kai Fadila har gidan Fatima har gidan su Fadila Fadila tana tsaye har su Fatima suka shiga sai da ta ga tashin mota sannan ita ma ta shiga mota cike da ɗokin ganin Fatima ta tare da girmama karamcin yayin nata a hanyar Nazir ya ce amman Fati ƙawar nan take tana da kirki. Amman fa a hanya ne ya ce amman Fatima ƙawar nan take tana da kirki ta ce eh ba ruwanta akwai ta da sauƙin kai ya ƙara cewa kun daɗe tare ne ta ce eh tun muna aji ɗaya muke tare. Muka kammala makaranta duk ƙarƙarin shi na son gano wani abu game da Fati ya ce na wuce unguwar da take zaune cikin da ƙosawa da tambayoyi ta ce goron dutse ga. ya lura ta gaji da tambayar sai ya ce to bani lambar ta ta ɗau wanda shi kawai ta yi ta lambobin ta rubuta ya karɓa ya yi sebin har a Jiya ta ji daɗin ganin Fadil sosai amma ba ta so suka ganta tare da yaran ba don ta san sun iya bin ƙwaƙwaf sanin tarihin tarihinta ita kuwa ba so kenan don ba san yadda za su fassara al'amarin ba amma ta yi alƙawarin ba za ta taɓa ba da wata ƙafa da za su gano Fadila ba kuma ba za ta taɓa barin Fadila ta gano inda take zaune ba. Za su riƙa gaisuwa waya amma babu zancen ziyartar juna. Ta yi ba ta saka ci kuma ba har suka isa wajen salon da ita kaɗai ta shiga nazari. Yan tsaya jiranta a mota shi da zuciyar kamala yake ta yi ganin wadda ta san Fatima haka na nuna kamar komai yanzu ƙarshe za su sada da Fatima da danginta ko to amma abin tambaya amma ita Fadila bata san gidansu Fatima ba amma ga ganin shi ko bata san gidan su ba za ta rasa nasaba da sanin wani abu game da Fatima ba inda suna zaune tsawon shekaru shida tare kuma har Fatima ta san mutanen gidan Fadila ita ma Fadila kila ta san iyayen Fatima ba yarda da Fatima ba ganin yadda duk ta zuke ta ta ƙin kwatankwacin inda take zama duk da cewa Fadila ƙawata ce amma komai menene zai ji tun daga lambar Fadila a hannunsa ya ɗau wayarsa ya buɗe lambar ya ƙara mata kallo ya ajiye zuciya yana murmushi Allah sarki Fatima ashe dai medical za ta karanta sai wata ƙaddara ta gifto ta ruguza mata ruguza dukkanin da burinta to Allah ya yarda komai ya zo ƙarshe ya yi sake har aka gama Fadila ta zo suka tafi. to masu sauraro a nan muka dakata yanzu a muka dakata sai ku dakace mu a shiri na gaba ku ci gaba da subscribing ɗinmu a Hausa 24 channel masoya muna tare da ku